Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Matasa su ne komai. Ah, idan baka tsaya a gwamnatacce ka tabbata cewa matasa sun saba mun yi kuma ana nuna musu amfanin haɗa kai amfanin zaman lafiya to za a samu matsala kwarai da gaske. A kwanakin baya ne a gun wani taro da suka yi a garin Gombe da ke arewacin Najeriya, shekunan malamai daga ƙasashen nahiyar Afirka sun nemi gwamnatoci a dukkanin matakai da su ɗauki matakai na gyara zukatan matasansu zama masu son al'umma suka ce ta haka ne kawai za a magance cusawa matasa tsatsauran ra'ayi da ke sanya su cikin ƙungiyoyi masu gwagwarmaya shirin taɓa taɓakalashe da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewar al'umma a wannan makon zai kawo muku kaɗan daga cikin batutuwan da aka tattauna a taron na garin Gombe. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. ka muna kira sai madalla an dai daɗe ana nuna damuwa kan yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya a nahiyar afirka ke kwasan matasa suna sa su cikin ƙungiyoyin Abinda ake ganin shine ya hana magance matsalar tsatsauran ra'ayi tsakanin matasan wannan nahiya wannan ya sa ƙungiyar hilaku zikirullah wacce ke aikin gyara zukatan al'umma ta tara shehunan malamai daga sassan nahiyar afirka a gombe da ke yankin arewa maso gabashin najeriya inda suka yi musayar yawu kan yadda za a tsarkake zukatan matasan da zumbar dakile shigar matasan ayyukan kungiyoyin 'yan gwagwarmaya masu kawo fitina a cikin al'umma. Sheikh Abdurrahman Zakariya'u wani shehun malami ne daga kurgwi jihar Filato da ya yi ƙarin bayani kan fahimtar shehunan malaman na hanyoyin da za a bi wajen tsarkake zuciyar matasa su zama masu son al'umma da tausayi. ta yadda za su zauna lafiya da kowa ba tare da la'akari da kabila ko addini ba. komai yana da zuciyarsa kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya faɗi inna fil jajji mutaqatan idza sala sala jazdu kulluhu wa idza fasadat fasada jazdu kulluhu ala wa hiya qalbu in zuciyar ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in zuciyar ta baci dukkan jiki ya baci kuma Allah sallallahu alaihi ya faɗa wani guri yake cewa inna li kulli shay'in saqalatan wa saqalatul qalbi dhikrullah komai da ka sani yana da abin da ke wanke shi abin da ke wanke zuciya shine zikirin Allah sannan kuma gaba ɗaya a zikirin ma sai ce abdullu zikiri la ilaha illallah shi la ilaha shine shugaban dukkan zikiri gaba ɗaya to kenan in aka yi zikiri kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi zuciya zai gyaru in zuciya ya gyaru me wannan zuciyan ya gyaru to kenan ai duk wanda zuciyar ya gyaru to zai mu'amala da kowa kowa zai ji daɗin sa kuma in dai aka yi haka to ai an gyara ruhin al'umma baki ɗaya shine zakatansu musamman matasa da ke tasowa yanzu idan ya zama mutum da zikiri a cikin zuciyarsa ba za ka samu yana tashin hankali da kowa ba zai zauna da kowa zai zauna da makwabcinsa lafiya zai zauna da iyalinsa lafiya zai zauna da abokin zamansa lafiya zai zauna da dukkan wanda zai hulɗa da shi sawa'un musulmi ne ko duk wani irin addini to zai iya mu'amala da shi saboda a haɗu inda aka haɗu a rabu inda aka rabu to babu abin da zai kawo maslaha a wannan sai zikirin Allah wanda shine wato gyaran zuciya shehunan malaman sun kuma ce idan gwamnatoci da hukumomi za su karfafa ayyukan gyara zukatan al'umma to da an huta da kashe makudan kudade wajen tabbatar da tsaro kana su kuma jami'an tsaro za su samu sauƙin gudanar da ayyukansu sheikh modi ahmed daga jamhuriyar niger yana cikin malaman da suke da wannan ra'ayi inda ya yi kira ga gwamnatoci da su rika tallafawa ƙungiyoyi masu ƙoƙarin tsarkake zukatan matasa da su rungumi zaman lafiya. Nika abin da zan ce ina kira ga hukuma ta karfafi wannan kungiya domin mi kama wannan kungiya idan ta yadu ga matasa to ka tsaro za ta samu sauƙi jami'an tsaro da sauran hukumomi za su zauna lafiya kalau domin zuciya za ta yi kyau ta matasa saboda haka muna kira muna fata gwamnatotan afirka za su kama wannan su riƙa gam wannan ƙungiya ta samu ƙarfafa domin matasanmu su samu tsira su samu tsarkin zuciya da natsuwar rayuwa ƙasarmu ta yi kyau ta yi aminci. taron ya kuma nemi ƙungiyoyin musulmi su rungumi ayyukan jin kai don taimakawa al'ummomi musamman ma gajiyayyu da marasa ƙarfi da ma waɗanda yaƙe-yaƙe yarba da matsugunansu. sheikh abdul ahad inyas daga senegal shugaban wata kungiyar ba da agaji ne ya ba da misali na ayyukan da suke yi wanda suka taimaka wa al'umma muna taimakan mutane ana kawo shanu daga germany a yanka daga faransa muna kokarin kuma mu taimaka guragu mu nema masu eh, kekuna na tafiya da taimakan marayu eh, da mara gali'u da kuma masu aure mu taimaka muna taimakan musu mu ba su kudin sadaki sanata bindu umaru jibrila shine gwamnan jihar adamawa da ya samu halartar wannan taron wanda ya yi karin haske na irin rawar da gwamnatoci ya kamata su taka wajen rage tsatsauran ra'ayi tsakanin matasa kowa ya sani matasa su ne komai idan baka tsaya a gwamnatace ka tabbata cewa matasa sun saba mun yi kuma ana nuna musu amfanin haɗa kai amfanin zaman lafiya to za a samu matsala kwarai da gaske so na tabbata ba gwamnan da bai rungumi matasa ba ba gwamnan da baya kyautatawa matasa a jihar shi su ma dai matasan waɗanda aka yi wannan taron domin su ba a bar su a baya ba wajen bayyana ra'ayoyin su kan irin wannan kokari na tsarkake zukatansu da su rungumi zaman lafiya su kuma nesanta kansu da tsatsauran ra'ayi da ke haddasa kyama tsakanin al'umma. Malam Garba Hamisu matashi ne daga jihar Gombe. To alhamdulillahi shi dai zikirin Allah dama ita ana amfani da ita ne wajen tsarkake zukata na mumine yan uwa bayan Allah. So saboda haka wannan kalma ita ne ta kawo wannan taro kuma a domin ta aka yi wannan taro ba don komai ba ganin yadda a yanzu a halin da ake ciki na yadda matasa sukan shiga waɗansu ƙungiyoyi na hatsari wanda bai kamata ba so wannan kungiya ta ga cewa ya kamata ta dinga haɓaka irin waɗannan taro a ƙasashenmu na afirka shi kuwa baban gari muktari abubakar wanda shi ma matashi ne daga gomben ya yaba ne da yadda matasa suka karɓi wannan taro gaskiya a fahimtar da na yi matasa sun yi farin cikin samun wannan taro da aka yi kuma sun yi gurin a dinga yawaita irin wannan tarurruka akai-akai saboda zai magance matsalolin gyaran zuciya da muke fama da shi saboda zuciyoyin matasa hakika ya ɓaci wannan abu da suka samu sabo sun yi marhabin da shi sun yi lale da shi kuma sun yi roƙo a ci gaba da yin wannan taruka akai-akai in ya ɗore to za a waye gari irin ɓata gari da gurɓatattun nan za a waye gari ayin wafin nan su ba sa ciki. taron dai ya samu halartar shehunan malamai daga kasashen najeriya da nijar da kamaru da chadi da senegal da kuma wasu wakilai na gwamnatocin jihohin arewa maso gabashin najeriya. to Allah ya ƙara mana fahimtar juna da kuma wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku a filin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu Al'amin Suleiman Muhammad ni na ku Muhammad Nasir Awal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW. raya al'umma daban-daban a duniya sai wannan su yana da tasa tarbiyya. sai abin nufi aure ibada